ba haba a ce wai ka dauke ni kamata ka je ka kai ni wato dama na ka je gurin fatir kana da wasu yan matan bayan ni kenan ina tare da kai zuciya dai amma kana bin wasu yan matan abin da zaka min kenan kuma yarinyar ma wai ka samu yarinya gaja da me tafi ni ka kalle ni ka kalle ta yar talla wanda ba ta da class haba dan Allah Wato ai dole ne ina so ka gaya mini Dama kenan bayan ni kana da wasu 'yan matan ne ko kuma menene? shi nake so kawai in kin gama kin sauka eh zake sauka to abin da yake yi wajen fati ba na farko na ji wajen nan ne saboda in tabbatar muke da kauna da soyayya da shakuwa hatim na farko na je ne ki duba gani zaki je na biyu kuma idan kika je in gani akwai wani ɗa namijin a wajen da ya isa ya fito ya miki magana sannan kuma na uku in nuna wa duniya a gabanki cewa ba ni fa mutumin da na gaya miki ba ni din ne kuma su wa'annan da suka shirya wannan abu sun shirya ne saboda a bisa bakin ciki da suke miki saboda jiragen da ne miki oda na ruwa wanda za a dinga miki kaba kaba a Legas to sun ji jiragen sun zo sun ji labarin na bude miki aiki irin banki duk wani kudaden ki da ake samu ana kaiwa can shi yasa su ma suka zo suka to bari su hada wannan saboda ayo da raina in bada kuɗi ni kuma na ce zan zo in ga yadda za a yi a tashi fatin hana ji amma a ce wai kamata ni zubai na ina tare da kai rafsan a ce wai kaje kana kallon wata gadayya ne amma dalla wuri da gaske wannan yarin ita da su baka sani ba ya tallaku sosai na muka ina ji kaga ta yi tana tallar gyada tana tallar goro ko kada ko kai abubuwa da ya tallar kama ba za su irgu ba um ni hanna tana ma ina nisin Najeriya wallahi wai ki akwai dubu da dubu ya da akwai dubu da dari uku ko akwai dari wannan ne ka san nawa ce ki ji wannan dubu da yawa na da ɗaya kudin najeriya ba san wani abu ba akwai wani gini da nake so ki ga kamar wancan gidan wani wanta yawwa to wancan gini to so nake kin gane a samu gida ne kamar irin makamanci din yadda za mu tare wadda sun yi Ok, ok, bari zan ban ana musu gida ne wasu kuɗi na yasa shiga banki Allah san yamma ba yau dala miliyan 20 bari in saurin je eh? eh, bari in je bari in je sai dole ni ne zan sa hannu to <laughs> eh <laughs> to ba wala ki saurin ta